والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحد الفاصل نعم تعصب قبلي ta'asubanci na kabila na'am wa an yu'ina ar-rajul Shi shine mutum ya taimaka ma kabilansa walau ala hasbul harb walau ala hisabil haqq ko da ya san ba su da gaskiya ko da domin ya sauye gaskiya ne hmm. an gane kaga mutum yana fifita kabilan shi akan addini yana fifita kabilan shi akan gaskiya ya ta kare kabilansa ko da domin ya danne gaskiya ne wa min hadha mantik aure qawl daga cikin wannan wannan fahimta na akwai magana wani mawaki da yake cewa al'ana illa min guzayyati in gawat gawaitu wa in guzayyatu arshidi hal ana illa min guzayyata shin ni wani ne in ba dan kabilan guzayyawa ba in gawat gawaitu idan ta bace ni ma bace in tashin guzayyatu idan kuma ita guzayya ta shiryu arshidi ni ba zan shiryu an gani qultu wa kalamu ba'd sha'ir anna shi'ar hasan wal qubh hmm. wato magana wannan mawaƙi yana nuna anna miyar al-hasan wal qubh lalle ma'auni na abu mai kyau da mara kyau abu mai kyau da muni a wajen shi shi ne kabilansa a gane duk abin da kabilansa ta aikata idan mai kyau ne to shi ma ya aikata in ba mai kyau ba ne wato shi zai aikata wato ƙabila ita ce ma'auni a gane duk abin ta aikata shi ne da kyau kuma a taƙaice hmm. ko da abin ya saba wa musulunci in dai kabilar ta aikata to shi kenan shi ma zai aikata hmm. fa kullu ma hasanatu qabilatu kuma hasan duk abin da kabilar shi ta ta to abu ne mai kyau kuma qabbahatu abin da ta na shine mai muni hmm. babu ruwan shi da qur'ani ko hadisi kawai mai kabila ta ta ce in ta ce kaza mai in ta ce zina abu ne mai kyau zai yi zina in ta ce sata abu ne mai kyau zai yi sata in ta ce ainihin aure bai da kyau ba zai aure ba na'am na mai stadi mu ma da islam wato ko da abun ya yi karo tare da ruhi na musulunci na'am wala yunasibu ta'ali ne. wala yunasibu mahu. Eh, kuma ko da bai dace da zama ba mahu. na masalis ta'assubul mazhabi akwai ta'assubanci na mazhaba huwa an yu'ina rajul mazhabu shine mutum ya taimaki mazhabansa walau ala hijab al-haqq ko da domin ya tanda gaskiya ne wala yubali bima inda al-akharin min al-haqq baya damuwa da abin da yake wajen sauran na gaskiya shi ne kawai mazhaban shi duk abin mazhaban shi ta halatta shi ne halal hmm. mazhaban ya haramta shi ne haram wannan shi ne at mazhabi huwa aidan haramun shi ma irin wannan ta'azubanci haramun ne nam hada ta'assub qad rana ala qulubi kathirin minan nas wannan ta'azzubanci hakika yayi tsatsa a cikin zuciyar da yawa daga cikin mutane wa halat dole ta kaddumi da musulmi kuma irin wannan ta'azzubanci ya hana ya kange daga ci gaban musulmi hmm. an gane ko sai mutum yana kariya ga mazhaba ya dauki mazhaba shine addini kai ka ce an saukar da shi daga sama wa ab'adahum an manhajul islam asfaf kuma ya nisantar da su daga mashaya na musulunci tatacce ga mashaya na musulunci tatacce alkitabu wa sunna hadisai ingantattu sai su yi watsi da shi su yi fatali da shi saboda kariya ga mazhaba wa yajibu alaina an nuharibu ya zan wajibi a gare mu salafiyun mu yaki mazhabanci duk mutumin da ke kira zuwa ga mazhaba ya kamata da kakkausan murya mai masaranci saboda yana kira ne zuwa ga halakar da al'umma wanda zai ziluhu min mujtama'ina wanda ziluhu min mujtama'ina mu gusar da shi dole mu yaƙi mazhabanci mu gusar da shi daga cikin taron jama'anmu mai albarka لأن كل من مات وهو يدافع عن أي نوع من التعصب domin duk mutumin da ya mutu alhali yana kariya ga kowane irin nau'i na ta'azzumanci na'am wa min jusa jahannam yana daga cikin gangan jiki na jahannama an gane yana cikin mai gangan jiki na jahannama saboda yana kariya ne ga wani abu wanda ya taba ma addinin musulunci a rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya fita daga da'a wa faraka jama'a kuma ya rabu daga jama'a mata sai ya mutu sai ya mutu to mata mitatan jahiliya yayi mutuwa irin nau'in mutuwa na jahiliya man katala ta tarayatu aliyya aliyya duk wanda ya mutu karkashin tuta makauniyar tuta tutar da ba ta da manufa an gane ku ba ta da manufa na musulunci makauniyar tuta yaghdabu da gadabe yana fushi domin fushinta aw yad'u ila aswati ko kuma yana kira zuwa ga ta'assubanci aw yansuru asbata ko yana ba da taimako ga ta'asubanci na'am fa utila ya kashe shi fa itila jahiliya to wannan kisa sunanta kisa na jahiliya wa man kharaja ala ummati duk wanda ya tawaye ga al'umma ta ya dauki makami yana so ya kifar da gwamnati yana so ya janyo ma al'umman musulmi bala'i mu farraha wa fajiraha yana tsaran na kirki da na banza yana kashe kowa da kowa ka saka sai ko sai su ce idan sun ga an taru waje ɗaya ga mutanen kirki ga na banza ga ƙananan yara sai su kashe kowa da kowa sai gobe kiyama Allah zai rarrabe eh? suna saran mutanen kirki suna saran mutanen banza gobe kiyama wai Allah zai rarrabe hasha mu'minha sannan ba sa kautar da kansu daga mumini in za su kai hare-haren ba sa kulawa ba sa ainihin kautar da mumini daga cikin hare-haren suna haɗawa har da muminai su kashe na'am wala fili ahadin ahadan ko sannan ba sa kiyaye bai kiyaye alƙawari ga kafirin amana ya kamata kafirin amana a kauce da gare shi sai su hada hada shi alaysa minni wa lastu min to wannan baya tare da ni ni ma bana tare da shi na'am rawahu muslim an abi huraira muslim ya ruwaito daga abu huraira wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wala yajrimannakum shana'an qaumin ala an la ta'dilu kada ainihin wato gaba da mutane ya burge ku ku yi adalci ha gaba da mutane garge ku ku yin adalci ya zamanto ku zamanto marasa adalci na muqawluhu ta'ala da inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada ya ku da kuka imani ku kasance masu tsayuwa akan addini saboda Allah ko masu shaida da adalci wa yanbaghi an nata'awana fi ma bainana fi kulli ma yajri bainana ilaina eh wato fi kulli ma yajru ilaina al-manfa'a ya kamata mu taimaka ma junanmu a cikin duk abin da zai janyo mana amfani almadiya amfani almadiya amfani na duniya a ukrawiya ko amfani na lahira na'am kana ala waqti shar in ya kasance ya dace da shari'a hmm. a gane duk wani abin da zamu taimaka ma junanmu ya zama to abu ne wanda ya dace da shari'a kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce ta'awanu alal birri wat taqwa ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah la 'ala al-ithmi wal 'udwan kada ku taimaka ma juna akan zunubi da kuma ketare iyaka Eh. ba ta su wuce bane yanzu. ko da ko da ba malamin ka bane ma wani malami ne ma yana wani gari ka sai yana da gaskiya ka ana faɗa da shi ka shiga mai tsaye ne kawai kai kana tare da gaskiya ne ko malamin ka ne ko wani malamin ne an gane in malamin ka ma yana faɗa da wani sai zan malamin bai da gaskiya to baka tare da shi don bai sa kake tare da malamin ka dan yana kan gaskiya eh نعم الدرر البهية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم yubghiduna as-sahabata bughdan shadida wa'annan shi shi'a nusairiya na Siriya suna kyaman sahabbai kyama mai tsanani nam wa yal'anuna Abubakar wa Umar wa Usman sannan suna tsine ma suna la'antar Abubakar da Umar da Usman radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda ajma'in yasumuna anna lil aqida batinan wa zahiran suna rayawa lalle aqida yana da batini kuma yana da zahiri wa annahum wahadahum alimun bi bawadin wai su ne kadai suka san fadilin sirri su suka san ilimi na hakika suka san ilimin fadili wa min zalika al-janaba hiya mawalat afzat daga cikin wannan daga cikin ilimin su na fadili a cewan kamar inda Allah yake magana janaba to janaba anan nan wajen ma'anan shi ba wai wancan janabar da ka sani ba wa in kuntum junuban fadaharu to menene ma'anar julubar mai janaba iya muwalatul shi shine mutum ya ringa goyon bayan kishiyoyin yan yan din ya ringa goyon bayan yan adawa inda kana tare da in kana goyon baya kana nuna soyayya ga ahlus sunna to kana da janaba ina ba ta gani ne fassarar janaba a wajen su yan nusairiya ba sa wankan janaba ko da mutum ya taki matar shi daga cikin su haka zai je yayi ibada irin nasu an gano wannan wani je kai wankan janaba kana da janaba kai za ka yi tsammani wancan janaban ne a abin da suke nufi wato kana goyon bayan yan adawansu kana nuna soyayya ga yan adawansu kana abota da yan adawansu to saboda haka ka je ka tuba ga Allah an gane wannan shi ne fasarar janaba a wajen yan nusairiya wal jahalu bil ilmi al sannan ha ila yau jahiltar ilimi na batil ya zama to mutum bai san ilimin ba in baka san ilimin batini ba ilimin zahiri ka sani har ila yau kana da janaba a gani ka ga ahlus sunna da waɗanda suka saba musu ga ra'ayi suna da janaba eh nam at-tahara hiya mu'adat al-abdad shi ko tahara shine mu'adat al-abdad mu'ada shine yin adawa da kishiyoyin su a gani in ya zama to kana yin adawa da ahalin sunna kana yin adawa da duk wanda ya saba ma to kai tana da bi kana da tsarki wa in kuntum junuba fataharu idan kun kasance kuna soyayya ga ahalin sunna to ku canza ra'ayinku zuwa ga kiyayya ku su shi ba na fataharu na'am wa ma'rifatul ilm al-batil da kuma sanin ilimi na batili الصيام هو حفظ السر المتعلق ب 30 رجلا نجي الصيام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم an gane ku a saboda haka shi ne tsare ainihin sirri wanda yake da alaka da wasu mutane 30 za a gaya ma wasu mutane 30 ko mutanen nan kowanne za a gaya maka irin aikinsu kowanne daga cikinsu kamar Allah ne shi suna bauta musu 30 ne za a gaya ma sirri ne fa wannan sirri ne ka talatin da wasu mata talatin a gane wannan shi ne azumi in an gaya ma kada ka gaya wa kowa shi ne kuti ba alaikum siyar an wajabta muku wato tsara ainihin sirri kamar yadda aka wajabta mu suka zo gabanin ku nam azzaka shi zakka hmm. yarmuzu laha bi shakhsiyati salman eh yarmuzu ana ishara da zakka da shafiya na salman al-farisi uhaqimu salata wa atu zakka ku ba da zakka shine ma'ana ku yi biyayya ga salman al al-jihad wato jihadi na'am huwa sabbul shine watsa tsinuwa da ainihin abokin husuma ta watsa tsinuwa Allah ya za Abubakar da Umar da Usman da dukkan sahabban da ke goyon da suna tare da su duk isfatul asrar shine kwararin rantsuwa kwararin tsinuwa da abokan husuman su da masu yada sirri wanda za a gaya muku sirri su yada an an yi karatu Kulubul Marab Yeah. ko shi ne da nika musu da biya suna can biriya suna shirya a cikin rahmanin rahim mutum ruwa na kan Allah ya kawo Najeriya wanda suke tare da kuma sun ishe mu yanzu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الفرائض باب الفرائض باب ربان قالوا an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul fara'id bi ahliha annabi ya ce in haqul fara'id bi ahliha ko ali da ainihin gado ga ahalinta mutanenta amma bakiya fa huwa li aula rajulin zakar duk wani abin da ya rage ya tabbata ga aula rajulin zakar ga namiji wanda ya fi cancanta ana kiran wannan asibi ko riskar da gado ga mutanenta su waye mutanensa Allah ya riga ya bayani a cikin Alƙur'ani? ko sai mu koma zuwa ga alkur'ani mu ga mutanen da Allah ya ce a ba gado Allah ya ce ƴaƴan ku lil zakar bisul hazul unsayayn to mm. maza suna da misalin mata biyu Allah ya yi magana da rabu na uwaye wato uwa da uba da Allah ya yi magana cikin Alƙur'ani. Mm. a gani to duk wa'annan kaso da Allah ya yi magana ku riskar da shi Allah ya riga ya raba baya bukatar wani mutum kuma ya ƙara shiga cikin harkar an gane wani ku to zo da abin da ya rage na asibi ne abin da qur'ani bai yi magana kai ba qur'ani bai yi magana kan kaso na asibi ba zahiran babu inda qur'ani ya ce abin da ya rage asibi ya kwashi hadisi ne ya fito da wannan bayani fa ma baqiya fa huwa li aula rajulin zakar misali mutum ya rasu ya bar mahaifiyarsa ya bar ƴaƴansa guda biyu ya bar ainihin matarsa ya bar mahaifiya ya bar 'ya'yansa guda biya mun matarsa sai kuma wato 'ya'yansa a ɗaya namiji ɗaya mace ya bar matar shi yanzu ya za a kasa hmm? ya bar mahaifiya ya bar matar shi ya bar 'ya'yan shi ɗaya namiji ɗaya mace sannan sai ya barwa ya bar da eh, eh. an kasa shi goma sha biyu an kasa goma sha biyu nawa za a ba mahaifiya za a ba ta sudus hmm. ɗaya cikin shida ko za a ba ta biyu sannan sai mata ɗaya cikin takwas a ba sha biyu za a kasa kashi ashirin da hudu za ka sa ashirin da hudu saboda kasan san sumuni ya fito za a ba ainihin uwa ɗaya cikin shida shi ne nawa hudu sannan sai a ba mata ɗaya cikin takwas shi ne uku nawa ya rage cikin shirin da hudu sha bakwai to sha bakwai ɗin shi ne fama bakiya ba huwa na rajulun zaka. da a ce ɗa namiji ne kaɗai ya rage zai kwashe duka wayan nan ya zama asibi kamar tun da ba ɗa namiji ba ne ya rage namiji da mace ne yusi kuma za ku fi auladikum da zakar bitul hazin husayn sai da shi shi dan namiji da sun su sai su kwashi abin da ya rage su raba da zakar bitul hazin husayn an gane wannan ku yanzu mutum ya ya mutum ya rasu sai ya bar ainihin mahaifiya da ainihin a ko da mahaifiya mace da mahaifiya da mahaifi kawai ya bari ba kowa ya za a yi za ka su dukiya nawa uku ko hmm. ita uwa ta ci nawa ta ci ɗaya cikin uku nawa ya rage bi uba shi ne aula rajulin zakar shi zai kwashe duk abin da rage uba zai ci rabu zai ci da rabu zai ci sulu ma shi zai ci ɗaya nawa a shi uba asibi ne kawai asibi ne kai tsaye uba zai kwashe duk abin da ya rage misali na dukiya shi ne biyu an gani to mutum ya mutu ya bar mahaifi da ɗa wai aula rajul zakar ga mahaifi ga ɗa kagar mahaifi zai ci nawa bai cikin shida nawa ya rage to ɗa shi ne aula rajul zakar zai fasa a gani a nan za a duba namijin da ya fi cancanta wanda ya fi kusa namijin da ya fi kusa da shi mamaci din a gani to wannan na ce za a yi bayani shi yana da yawa za a yi ta kawo aula rajulin zakar wani lokaci za ka uba ne wani lokaci ba ɗa bane aula uba ne wani lokaci kaka ne wani lokaci yan uwa ne mutum ya mutu ya bar mahaifiya da yan uwa guda biyu ya bar mahaifiyansa da yan uwa shagigai guda biyu no za ta samu sulusun za ta ci ɗaya cikin shida an gane saboda akwai yan uwa guda biyu ta tashi daga sulusi ta koma sulusi ko to za a kansa dukiya shida dubu sittin za su ci nawa dubu goma nawa zai rage to sauran abin da ya rage fa ma baki a fa huwa da aula rajulin zakar sai waye zai fasa yan uwa su za su yi ta ta'assubanci da dukiya din an gane wannan ko daga wannan hadisin yana magana ne akan kowane mai gado a bashi gadon shi sannan in wani abu ya ragu na asibai ne su asibin kuma wanda ya fi kusa na'am وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرسل المسلم الكافر مسلمي بايا قاد الكافري ولا يرسل الكافر المسلم هكذا الكافري بايا قاد المسلمي متفق عليه idan wani na so ya taimaki wani daga cikinsu zai iya yin wasiya a gani wato kana tare da wani ɗa kafiri kana so ka taimake zai ka mai wasiya ko kuma shi kafirin yana so ya taimake ka yana son ka sai ma wasiya amma dai maganan gado musulmi shi ke gadon musulmi an gane amma a abuwa ne ba kafiri ba ya gadon musulmi amma musulmi zai iya gadon kafiri ya ce Al'islam ya alu wala a rai amma wannan mazaba mazaba ce batacciya saboda hadisi ya zo doro cewa ba a gadon juna an gane idan mutum mai rauni imani ne akan wannan sai ya rinda baban shi mulki biloriya shi wani shi kuma gashi talaka fituk daga iri-iri baban ya kusan mutuwa in ya mutu ba zai gado ba zai yaya saboda ila baban ya mutu ya ba kansu uku da kansu za su gaji biliyoyin kuɗi kuma shi musulmi ne ba gado a tsakanin da shi sai dai sauran su yi gado tun mutum mai raunin imani da wani zai rinda kan haka to shi da yanzu wani wani saboda zuwa zan duniya wani zai mamanta da wani zai buta shi wani zai ce bari ya yi sauri ya yi rinda ya so daga baya ya dawo <laughs> na'am a su ai wannan ba gado bane na addini gado ne na al'ada kake magana addini kirista bai aje raba wani abu da gado ba su kamar su din nan sauran mutane wanda suke da raunin addini suna yi mutuwa ba sa gado kan Qur'ani da hadisi akwai kabilun da mace ba sa gado sam sam akwai kabilun da akwai kabilun da karamin yaro ma baya gado manya manya suke gado a gani kamar su zumba turawa gado ya danganci wanda ka ce a ba kawai shi ba da zai duba kawai duk wanda yake so zai dinga mai akwai mutumin da ya wasiya a shi nashi ya ce a ba kare ne wani daga shekarun shi kawai ke ba gado wanda duk dukiyar da ya mallaka za a ɗauka ɗan gudun kuma miƙa kare an gani. in ya gada ma ya ce a ba mai gadi shi ya ce ba ya son yaran su taɓa dukiyar shi mai gadi shi yake so magana ya ƙare an gani. to maka tsarin addinin musulunci yadda ya riga ya raba ya karɓo mace 'yancinta ƙananan yara ma ya kwato musu 'yancinsu an gano wani ku saka ma'abuta addini guda biyu to shin da musulmi an ce musulmi da kirista ba za su gaji juna ba musulmi da da wanda ya ridda za su gaji juna ba to misali kamar da musulmi da da da dan salafiya da dan dariƙa ba mahaifin ka dan dariƙa ne kuma dan salafiya ne za ku gaji juna eh wani ya ce shi ba kafiri ba ne musamman da za a yi gano. shi abin da ya dariƙa suka kacce alai suka ce an ce muka fure ne amma ko muka mutu sai a kaje mana dukiya a aure mana yaya ga shi ana aure mana yaya an ce muka fure ne amma ana kaje mana dukiya a'a wato dariƙan bi nafsiha akwai kafirci da yawa cikin ta duk wanda ya imani da duk abin da ke cikin ta rinta amma wani ɗan ɗariƙa kawai sunan dariƙa ne ba wai ya yi imani da duka ba kawai ɗan al'ada ne bai ma san wasu abubuwan ba wasu abubuwan in ka ce mai akwai zuciya a yasa ba a kafin ta ɗan dariƙa sai dai kunsu an gane sai dai mutumin da ya yi imani da duk abin da ke cikin jawahirul ma'ani ya ce duk ya yi imani da shi an gane ya yi imani akwai abin da ya fi ƙur'ani su dubu shida ya yi imani waliyai sun fi annabawa daraja ya yi imani ana zama Allah ya yi irin wayan abubuwa da ya yi imani da zuci wannan kai tsaye babu gado tsakaninka da shi amma kawai ya kira kan shi ɗariƙa yana wannan zikiri yana wannan buga ganga in yana kaza ɗin sai ka mishi nasiha babu kyau a ne ya saba musulunci yana mutuwa ka zauna ka zauna a yi gado a raba da kai to kuma shi na rabon kai ma Allah ta'ala ya sa albarka an gane ku na'am to so in an ce ridda kuma ridda a fahimci wannan ridda ba wai kai ke ta masa da ridda ba kamar yadda baka tabbatar da zina in an ce an yi zina ba kai za ka tabbatarwa ce tabbatarwa kotu ana kai zina kotu ne kotu za ta ce wane ya yi ridda idan kotu ce mahaifinka ya yi ridda shi ke ba gado a kanin shi mahaifin wane ya yi ridda amma don kai kana ganin alamar rida amma ba wanda yake hukunci ga rida to za a ɗauke shi ne a musulmi in ya mutu za a binne shi a makamarta na musulmi kun gano nan ne maganar da malamin kuma Allah ya ji kansa yake ta magana kai in izala suka ce in tsarika kafirai da ce kun kai su kotu kun kai su kotu kotu ta yanke musu hukunci cewa kai raina a'a kai su kotu wannan magana ne na sosai magana ne na mai zurfin ilimi amma lokacin da ake magana sauran mutane ba san mai ke nufi ba a gani wani mazinaci ne kuma ka kira mutum mazinaci ko da ka gaji da idanka amma kotu bata yanke ba yana iya kai ƙara amma dukan tsaya amma bulala tamanin ka ce wane ya yi ridda ya kai ka ƙara ka shiga uku ya yi ridda asali kowane mutum musulmi ne bai fitar da shi daga musulunci a saboda ɗan dariƙa ne oh, kawai duk ɗan dariƙa kafiri ne alƙali zai sa mai ta'aziri mai tsanani kada ƙara faɗa abin da baka sani ka kawo magana kotu mu bincika mu ga yaya ɗariƙar shi take me ya aikata ya kafurta a na gashi ne da wata katuwa cirbi yana tsawa a wuya shi za da kafurta shi ka ba san gane wannan to kaga wannan alkali ne zai yanke hukunci kawai ina tuhuman wani da ridda hmm. in ka ce kana tuhumar shi da ridda sai alkali alkali ya duba a ga abubuwan da ka kawo yayi mai yayi kaza ya ce yana zama Allah ya ce shan giya halal ne ya ce ainihin menene ƙur'ani? ai akwai abubuwan da suka fi ƙur'ani daraja a cikin littattafan su ka faɗa kiran ka ne na faɗa kuma haka abin yake ai ko shan gina ko shan gina ma ya fi yafa annabi daraja sai to shikenan ku je kulle shi an ba kwana uku ka dawo ga musulunci ko a yanka ka nan? in ma bayan kwana uku ba bashi bai dawo ba sai ko ta yanki ne hukuncin rida eh na sifatu salah Eh? Eh? Ana so ne ya yi tunani ya yi da dama ya dawo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa amma rujo ila a kawalihim wal istifari tu minha. Amma dawowa zuwa ga maganganun imaman nan su Abu Hanifa, su Imam Malik, su Imam Shafi, su Imam Ahmad. Dawowa zuwa ga maganganun su. Wal istifada minha. Da fa'idantuwa daga gare ta. isti'ana biha da neman taimako da ita na'am ala tafahum akan fahimtar fuska na gaskiya wajen al-haq na'am ala tafahumi wajen al-haq akan fahimtar fuskan gaskiya fi makhtalafu fi a cikin abin da suka yi sako na shine fiqhul muqaran ka dawo zuwa ga maganar imaman nan mai Abu Hanifa yace mai Malik yace mai Shafi'i yace mai Ahmad yace kowa mai hujjar shi kun gane kaga wannan ba ta'assubin ba ta'assubi na mazhaba bane kowa za ka saurare shi ka ji me ya ce mai hujjar shi Na min ma laysa alaihi nassun fil kitab wa sunna wato abinda babu nassi a gare shi a cikin kitab da kuma sunna Na. aw ma kana minha bi haja ila tawdih ko abin da ya kasance daga ciki yana buƙatar a wadda hashi a fito da shi fili Al'amuru na la nunkiru al'amari ne wanda mu yan salafiya ba ma inkarin shi mun yarda da haka ana komawa zuwa ga maganar wayannan manyan malamai ga abin da ya rikici a gane su wadda hashi bal na'muru kai muna ma umarni a koma zuwa gare su wala hudda muna kwadaitarwa to hmm. jama'a idan mutum bai karanci littattafan su ba yaya za a iya iya koma zuwa gare su eh mutum bai karanci littattafan fuqaha ba yaya za a iya iya koma gare su ya fahimci wasu abubuwa kaga zai yi wuya kenan wannan na bukata ka karanci littattafan malaman fiqh idan ka karanta daga nan ne zaka iya mu'ara tsakanin wannan mazhaba da wancan mazhaba na'am al-fa'idatu minha liman salaka fa'ida daga cikin ta abar kauna ce ana fata a samu fa'ida ga duk wanda ya shiga hanya na neman shari'a neman shari'a da alqur'ani da sunna na'am qala al-allama ibn abd al-barr rahimahullah al-allama ibn abd al-barr ya faɗa Allah ya masa rahama عليك يا أخي بهمز الأصول والعناية بها إلزام يا أخي an gane kalizimci haddace ainihin usul wa inaya biya? da kuma kulawa da usul na'am wa alam anna man man uniya bi ilmi sunna wal ahkam to duk mutumin da ya kula da haddace hadisai da haddace hukunce hukuncen fiqh masusa fil qur'an wanda yake an nassanta su a cikin alqur'ani hukunce hukunce na addini kaman akwai irin su tafsir ayatul ahkam malaman tafsiri sun mana wannan aikin akwai littafai wanda aka ware kawai fassara ne na ayoyin ahkam ayoyin hukuncen hukuncen fiqh idan kana so ka yi istinbadi daga cikin alkur'ani kamar taimama kamar alwala kamar wankan janaba kamar tsarki duk wasu abubuwa malamai sun buɗe, a sun yi tafsiri kamar imamul biyu shi maka ya yi wannan abu sannan ga ibn al-arabi al-maliki ko sannan ga wannan da usaimi ga usaimi akwai malamai da dama sun yi tafsir ayatul ahkam na sabuni shi ma yayi nashi ban san kwana samun da sabuni ba ne zare ne akwai na sayis sayis wal alhannafi shi ma yayi tafsir ayatul ahkam kuma kaga in mu ya samu wayannan sai kuma ya samu littattafan bidiyo na hadisi bulugul maram umdatul ahkam wannan muntakal akbar sai wanne ne la shi ne muntakal akbar wai na littattafai guda uku wanne ne na hudu akwai wannan akwai wannan akwai jarud muntaka na jarud akwai su sai mutum ya tattaro wa'annan littattafan kuma ya tattaro tafsiri na ayatul ahkam sannan kuma Allah ya sa ya yi zurfi a cikin ilimin nahawu da sarfu da balaga ya san adab na larabawa sannan ya san usulul fiqh ya san usulul hadith ya san ilimin nasikh da mansukh ya san asbabun nuzul ya san wasu abubuwa to wayannan abubuwan da na faɗa da wasu wanda ba faɗa ba ƴan kaɗan da su ne ake tattara kayan aiki na ishtihad an gani inda mutum ya san san wayannan tafsir din ya tsaya ya goge akan ma'anar ya san wayannan hadisan da kyau suna tare da shi an gama domin su wayanda da gani bulugul maram umda da su wayannan ta su muntaka in ka tattaro su kusan ka gama da hadith al akam ba sai ka dangana zuwa ga su bukhari su muslim a an tattaro masu an tsunke masu a waje daya shi yasa mutum ya tsaya ya fahimci bulugul maram da kyau ya fahimci umda da kyau da wannan al akbar da da muntaka na ibn jarud da dai wani wanda manta ba su da yawa wanda ba faɗa ba su da yawa misali amma wa'annan su ne muhimmai wanda malamai ke yin wasiya da a rike su A gano wannan ku? to irin wannan shine abin da malam ke magana wa nazara fi aqawil fuqaha to bayan wannan kuma sai ya duba ga maganganun malaman fiqhu fa ja'alahu aunan lahu ala istihadi sai ya sanya littattafan malaman fiqhu ko maganganun su ya zama taimako gare shi akan mai ishtihadin kuna ji hmm. littattafan malaman fiqh taimako ne ga mutum akan ijtihadin sa in kana so kai ijtihadi sai kai watsi da malaman fiqh za ka yi kurakurai wa miftahan li qara'at an-nazar kuma manganin malaman fiqh mabuɗi ne ga hanyoyi na nazari wa tafsiran li jumal sunan wa fassara ne ga jumloli na sunnoni al-mutamila lil ma'ani masu ɗaukar ma'anoni da yawa za ga lokaci akwai wani magana hadisi ko aya yana ɗaukar ma'anoni da yawa to maganganun malaman fiqh zai fassara maka wayannan abubuwan alam yuqallid ahadan minhum taqlidan sunan kuma ya zamanto bai yi taqlidi ga ɗaya daga cikin su ba kamar yadda yake taqlidi ga hadisi shi hadisi kai tsaye ya inganta biyayya ne kawai malamin fiqh ba a rufe ido ai ta bin shi kamar yadda ake bin hadisi yajibu al الانقياد ilayha ala kulli halin dunan nazar. wanda shi hadisin manzo Allah yana wajaba a jawo zuwa gare shi a miƙa wuya gare shi ba tare da wani nazari ba na'am walam yurih walam yurih nafsu wato me ma na dole nazarin to kawai da na ga hadisi ban san fikiyo gaba kawai sai kama bi ta'wili ana nufin da zarar na ga hadisi ya inganta na fahimci ma'anarsa kada kuma in gitta da wani abu na kwakwalwa na ko wani ra'ayi na banza ce zan gitta masa kawai in bi wuya inna ma kana qaular mu'minin idza du'u ila allahi wa rasulihi bi yaquma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim na'am na'am biha anfusikum min hibz ولم يري نفسه مما أكذ العلماء بها أنفسهم bai hutar da kanshi bai hutar da kanshi ba mimma a kazar ulama biyu daga abin da su kansu malamai suka yi riko da shi min hijji sunan na ainihin haddace ainihin hadisai da kuma tunanin fiƙiwun da ke cikin hadisi sadabihim fil bahs wa tafakkur kuma yayi koyi da su a wajen bincike da kuma fahimta wan nazar da nazari hmm. wa shakara lahum sa'ayu ya gode musu ga dawainiyan su malaman fiqh sun yi kokari ba kadan ba ya kamata mu gode musu ne ba wai mu ringa kushewa malaman fiqh ba an gane babu kyau mutum ya ringa kushe musu ka gode ma kokarin su amma kuma kada ka yi ta'assubanci makauniyar biyayya a gare su na fi ma faru da kuma abin da suka fa'idantar da shi wa nabbahu alai da abin da suka nabbaha suka fadakar da mu akan shi na'am wa hamidahum ala sawabi kuma ya kamata mutum ya gode wa malaman fiqh an ce fa albani nasiruddin albani baki malaman fiqh yake yi na taba jin wani ya daga lausika yana cewa a yi hankali da littafin albani wai mukaddima na littafin albani babu abin da ke ce sai zage su maliku da zage manyan malaman fiƙi yaya za a yi malamin salafiya ya buɗe baki ya zagi a imma ai duk wanda ya buɗe baki ya zagi maliku to mu kanmu za mu bai tawaye wallahi duk wanda ya faɗi maganar banza ko ya raina ma ilimin maliku wallahi za mu ce ba mu ba ka a yaushe kai karatu da zaka rena ilimin maliku an gano wannan sai dai abinda kawai mutum ya ce mutum maliku ba Allah bane maliku ba manzo bane to wannan wannan kuma aqida ce ta ahlus sunna ba a rike maliku kamar yadda ake rike Allah ko yadda ake rike manzo mutum ne tare yake bai cika goma ba wannan ba zaki bane amma ka ce malik bai iya ba ni ma daidai duke da malik irin karatun da yi ni ma zan iya yi irin wannan rashin kunya din sai mu ce to irin wannan rashin kunya baya fitowa daga bakin dan salafiya yana fitowa daga bakin wanda bai san abin da ake kira ilimi ba jahili ko kuma dan bid'a an gane wannan ko haka dole ne mutum ya gode musu akan abin da suka yi daidai allazi huwa aksar aqwali mun da shine mafi yawan maganar su kun ji ba mafi yawan mangarin malaman fiqh shine daidai kadan ne kuskure kun gane yanzu wannan albani zagin sai yake walam yubarri'uhu min az-zalal amma kuma kada ya kubutar da su daga talalabiya kada ya ce ai malaman fiqh ba za su yi kuskure ba kamar yadda muke samun wasu masu mummunan fahimta a nan garin Kaduna ko sun ɗauki malik kusan daidai yake da manzo yadda manzo Allah yake ba ya kuskure ya ka samu wasu suke cewa Imam Malik duk maganar da ya faɗa daidai yake da maganar manzo Allah kuma Imam Malik ya fi kowane malami a duniya ilimi to duk wannan magana ba gaskiya bane an gano wannan ko to saboda haka ahlus sunna baya kubutar da a'imma daga kuskure su wane ne suke da wannan aqida na cewa imaman su ba sa kuskure su ne shi'a isnai a shari'a al amma ba aqida ahlus sunna bane shi yasa matsayinka na ahlus sunna salafi la budda ka sa kuma ya ake sanin aqida ka karanta shi ta littattafan aqida ba wai kawai mutum ya zo yana baɗi da kanshi a cikin hadisi ya ce wannan shine aqida na ba malamai sun riga kamar yadda aka ware littattafan fiqh daban littattafan hadisi daban to shi ma littattafan aƙida an ware shi daban ko ga shi irin su sharu usul itiqadi ahlus sunna wal jamaa na lalaka'i wannan littafi ne kai ne namu ne sharhu sunna na barbahari kai tsaye wannan namu ne a kirkin salaf ashabul hadisi. kai tsaye wannan namu ne ina fatan gane wannan to ire iren wannan a sunna lil khallal a tauhid ilawa ga sunan a tauhid na ibnu kuzaima ga ga littafai na wanda malaman mu sun wallafa tun daga zamanin magabata har zuwa yau an gane in zaka kafa mana hujja akan aqidanka ka ce ni ga littafin da na dogara kan shi akwai mutanen da suke da'awar sunna amma kace mai ya gaya ma littafi ɗaya na gina shi wallahi babu in ya kokari ya kama kitabun tauhid ya kokari kenan a su ba sa karantar da littafin aƙida to shi yasa ake samun matsala amma dalibin sunna wanda ya shawo sunnan shi ta wayannan littattafan da wuya ka ji yana faɗawa cikin zalla na bai da ana yin sihiri ba ko kuma bai yarda annabi isa zai dawo ba ko bai yarda da kaza ceto ba ko azaba kabari in kana jin wannan to wanda bai shawo a aqidar shi ta inda ya dace bane an gane wannan ko amma lam yabrahu anfusahum min kamar yadda ba su barantar da kansu daga malaman fiqh ba ko malaman aqida eh a lam yubarrihu kenan kamar yadda ba sa ba sa kubutar da malaman fiqh daga ainihin talalabiya malaman fiqh za su iya yin kuskure duk ilimin mutum ko da wani mukaddara ma wani ya fi kowa ilimi ai ba annabi bane shi kasancewar shi mutum kuma Allah ta'ala ya ce yuridu Allahu an yukaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa Allah yana so ya sassauta muku an halicci mutum mai rauni dan adam mai rauni ne shi tunda ko mai rauni ne shi zai iya dacewa a cikin abubuwa zai iya kuskure an gano wani ko mutum da ko zai iya yin kuskure baya halatta mu rufe ido mu ce duk abin da ya zo da shi addini ne za mu yi biyayya a gare shi a wannan lokaci mun halaka eh na'am fa hada huwa talib almutamassik bima alayhi salaf salih wannan shine dalibi mai riko da abinda salaf salih ke kan shi na'am wa huwa almusib li hadhi wannan shine wanda ya dace ga raban shi mu'ayyin li rushd wannan shine mai kallon shari'a yana hango shari'a kuma yana aiki da shi tabi li sunnati nabi mai bin sunnan manzon sallallahu alaihi wasallam sahabati da kuma hadayu shari'a na ainihin sahabbansa eh, Allah ya mai wannan magana fa waye shi alal allama ibnu abdul bar kun san kowace maza ba yake bi babba ne daga cikin malaman maliki akwai muhaddis ibnu abdul bar amma yana ta kalidanci ya ce imam mali baya kuskure wannan magana da ya faɗa kuna ganin akwai kuskure a ciki eh, na lokaci ya riga ya gita za a nemi taimako a gurguje na me game da za ta iya za ta so zai zai yin cewa a bashi to za ta yi ba ɗan kyauta ana ganin cewa ɗan musulmi ne kuma baya gado to ana aiki ta kuke ta